bismillah masu da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake sada da ku a bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na duk lokaci wanda ni Umar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su. a yau ne wato dalibai ko kuma kungiyar dalibai ta jami'ar abun jufo wato ta yi taron manema labarai domin faɗakar da su irin abubuwan da za su gudanar da shi a gobe wato ranar da za su yi bikin zagayewar ranar nan ta tara ga watan februari wanda aka yi suka yi gwagwarmaya a tabili da haka kuma hau wasu daga cikinsu wato suka rasa rayukansu kadai ɗaya daga daga cikinsu da ƙarin bayani rana ce wadda muka keɓe mu 'yan makaranta domin mu tuna wannan abun da aka ma da makaranta kan wanda aka yi lokacin da wannan rana ce wadda ba za mu iya manta ta ba saboda tsaye muke bisa kan dole wannan shari'a ya kamata yi mun tana shekara ɗaya shekara biyu talatin shekara talatin eh, da biyu muna tana ma gwamnati muna ce ya kamata yi shari'a amma gwamnati nan na mun kai mun ga namu gani babu wata aniya ta kwarai ta yi wannan shari'a saboda akwai aniyar ba sai an kai shekara talatin har da biyu ba muna tambaya a yi shari'a wannan saboda mu ga namu gani in su ne suka shiga cikin wannan hali da yanzu an shari'a gari amma dosi yana nan ba inda ya ban masan ba yanzu bisa kanzanci ake kenan muna so eh, insha Allah wanga shekara mu kama jikin domin mu san ina kamata mu kai kara an wurin tribunal militar ne na soja wanda ya kamata ya masu yamma soja wannan shari'a in kuma yana ne kamata in ma da shugaban kasa ne shirye muke mu je muke saboda wannan shari'a yi ta saboda kullum ne muke amma yadda kuka san ana shafka da saba ta yi kina ga abin da ya sa gobe an allah kai tara ga watan february eh, alif dubu biyu da ashirin da biyu za mu yi tawa nan ya mai da na cikin kasa don mu ce da wannan abin da aka wannan abun alajabi da aka wannan fashe-fashen da aka mayar da shi ba saboda kun san wannan da aka yi shi ne aihuwar da abun da ake cimma demokuraɗiyya cikin ƙasar nijar kenan esn yau tattare da eh, ɗalibai saura tana tsiri kuma tana ga noji guda kuma za ta yi magana inda za a jinta eh, lalle shekara 32 na gwagwarmaya ba za mu hasawa ba tunda idan muka duba muka gani wa'annan abokan namu yan cikin gwagwarmayar 'yan kasa gaba daya cikin gwagwarmayar 'yan lokal gaba daya suka wata suka mutu kenan yau mu muna tsammanin darar da muka ce mun kwakwaba hannu mun ke ba mu iyawa saboda muna ga alamun ba za a yi shara ba kenan kamar gare mu mun ci amana su mun ci amanan 'yan uwansu kiran gare mu ga dalibai wadda gwagwarmayar da za mu yi ta gobe da Allah nuna mana tana daban da sauran shekaru saboda muna cikin ƙasa tana cikin wani hali na rashin kwanciyar hankali kenan kiran da muke yi ga yan lakwal su yi umarnin da sanin su wanda allah ya ba su su hito cikin ladabi cikin eh, girmama doka ta gwamnati mai hito mu kai kuke mu saboda babban taro ne jama'a jiya za ta hitowa dubin jama'a za su hitowa kenan ya kamata eh, kuma mu daga wajen zamu doki irin namu na yan lakwal domin ka samu wasu hasarruka da ke iya faruwa idan ba ku manta ba satin da ya wuce ne wato wasu daga cikin yan horar hula suka fito domin wato yin sanarwa bisa kan yadda harkar wato zaman lafiya da kuma tafiyar siyasa ta kasar mu take wanda a ganin su ya kamata a ce an sama wato an sama zukatu ruwan sanyi domin a kawo kwanciyar hankali a kuma wato bayan shugaban kasa domin a taimaka mishi a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasa mun yi da daya daga cikin wato yan horar hula a malam lawali tsaye ga kuma abinda yake cewa game da wannan sanarwa da ta fito da kuma irin gwagwarmayar da wasu 'yan kwarar suke yi demokrasi walalawa ce mai da ake ai cikin hanyoyin doka ake yin su ne muka ce ma gwamnati ya gwamnati kai da ke alhakin da ke da alhakin al'umma ga kanka ka ɗauki matakai kuma mun san za a ɗauka matakai ƙwararri don saboda ita kasa ga ba ƙasa ba ce wadda za a cewa a saki hannuwa a ƙasa ce wadda dole sai an tashi a yi aiki kuma adawa kake aljani kake inda cikin kasar nijar kake kana cikin karkashin mulkin bazum in hura hulla kake karkashin mulkin bazum kake ai hura hulla shi aikin hura hulla ai ba kama gwamnati adawa bane a ka taimaka ma gwamnati ai dan saboda kudin da suke samuwa masu hannu da shunu da ke bada su don a taimaka ne ba don a zo a fasa kasa ne ba don a zo a fasa kawannin mutane ne ba don a zo a tada mutane hankali ba ne. domin mu kiyaye da an kare demokarasiya an kare mata baya muka hana su zo su kawo matsala cikin kasar Nijar su kawo rikici cikin kasar Nijar su kawo rabo kanin 'yan Nijar ba ta yiwuwa shi ne muka hiddo sanarwa mu societe civil ce ta republic kuma muna kokowa mu kare demokarasiya gobe jibi in dai allah ya ba mu rai dogon rai wannan kuko muna cikinta kuma muna tsammanin ku 'yan jarida za ku taida mu har yanzu dai a cikin wato tsare-tsaren ranar da wato 'yan makaranta na jami'a abulmin jofo suke kokorin wato waye kan an matasa musamman ma a wannan ranar tasu da suka keɓe wato ta tara ga watan februari da muke ciki wanda kuma a kanta ne suke gwarna domin kare hakkin demokrasiya da kuma kwato demokrasiya a cikin domin wato kasar mata ci gaba suka tsara wani kokowa wata kwambala wato ta kokowa wadda a yanzu haka ana can ana gudanar da wato kwambala ta karshe sai dai wato har yanzu ba a gama ma abokan aikin mu kuma bisa dawo da wato wajen nemo wannan ah, rahoto ba amma dai a jiya yadda aka yi tattan kaɗai da rairayi wasu daga cikin su sun kwatanta mu irin abin da ya sa umarai ba isar da ya sa suke gudanar da wannan kokowa ga abin da ya ce mu mu tunatar da ɗalibai mu tunatar da ƙasa ga baki ɗaya bisa ga abokan mu ɗalibai da suka san salwantar da rayuwarsu bisa gwagwarmaya na kwato demokradiyya a ƙasar Nijar kamar da kuka sani yau kimanin shekara 32 kenan da ɗalibai aka musu kisan gilla to bisa ga wannan rana muna shirya ayyuka da yawa musamman aiki wanda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin ɗalibai shi yasa muke shirya wannan kokowa kamar da kuka gani kokowa ce wadda ke gama ɗalibai na bangaren karatu daban-daban a shami'ar mu ta Abdu da ke nan babban birnin Yamai ita wannan kokowa tana da mahimmanci sosai domin tana sa a ƙara danƙon zumunci ɗalibai su ƙara shakuwa tsakanin su shi ya samu ke wannan kokowa da kuma fatan cewa wannan rana da zai zo yau muna kwana biyu da sauran wannan rana na tara ga watan Fabrairu kenan muka zo mu fara wannan ayyuka na kokowa da kuma tsauran abubuwa da yawa da muka tsara kamar aiki na e, ba da jini da sauransu da kuma ayyuka da yawa wanda muke nan za mu huddo wato chronogram ga baki daya na wannan ayyuka da za mu yi da kuma tsare-tsare da muke nan muna shiryawa domin ganin cewa wannan shekara mun yi wannan eh, rana na alhini mun cikin shiri sosai domin mun yi abubuwa masu amfani masu muhimmanci domin yau a mu na ɗalibai na ƙungiya na ƙasa baki ɗaya na shami'a muna da wannan eh, wato nauyi na ganin cewa mun haɓaka eh, al'adunmu na gargajiya shi yasa muke tsara wannan kokowa wata shekara a nan jami'a da abu da mutum da ke nan birnin shi kenan ba haka ne muka kawo ƙarshen shirin amma da malaman da suka mutum kuda shi ni umari da rubuta kuma na karanto da wanda suka hada mu ko ganin mu kuma kuka shi mu da baki mu da muke ce muku huta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwami komai har da huta lafiya sai an ji ba mun gode Bismillah